daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili da takwas tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan lokaci. Da fatan ana cikin koshin lafiya ga dai jiran oban da muke ɗauke da su. Akwai labaran duniya dai kamar da aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na kokon san da kuma shirin musamman akan azumin watan Ramadana mai alfarma. Muna tafi da shirin nan na mu harshen Farisanci da kuma murin masu saurare makarkare da hasken nahajul balaga wanda su ne jiran abin da za a saurara da yardar Allah a zangon shirin namu na wannan lokaci amma kafin nan sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu. kasashen iran da rasha da china sun fara gudanar da wani atisayin soja a gabar ruwan chabahar ta kasar iran an kashe mutane 1,018 a cigaba da kisan kyashin da ake yi wa tsararru a gabar tekun kasar syria hukumar lafiya ta duniya za ta wa taron najeriya magungunan cutar kutarta. To yanzu kuma ga labaran da ke da ke. Ma'aikatar tsaron ƙasar Sin ta sanar da fara wani atisayen soja na ruwa na haɗin gwiwa tare da ƙasashen Iran da Rasha wanda ta ci gaba har zuwa mako mai zuwa wanda ake gudanarwa a kusa da tashar ruwa ta Chabahar a ƙasar Iran. Ma'aikatar tsaron ƙasar ta China ta sanar a yau Lahadi cewa ƙasashen Sin, Rasha da kuma Iran sun fara atisayen jiragen ruwa wanda yake na haɗin gwiwa ne daga tashar ruwa ta Chabahar ta Iran ɗin domin ƙarfafa haɗin gwiwa na tsaro a tsakanin waɗannan ƙasashe guda uku kwanaki biyu wanda sa gabata beijing ta mayar da martani ga kalaman sakataren tsaron ƙasar amurka pete hexen da cewa ƙasarsa a shirye take domin shiga kowane irin yaƙi a duniya domin kawai idan muka nuna son dakile sinawa ko kuma wasu na daban to dole ne mu ƙara ƙarfinmu na yaƙi in ji sakataren tsaron amurkan kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar china xing jing ya ce kalaman da jami'in na kasar amurka ya yi suna haifar da saɓani da kuma yada abinda ƙasar sin ɗin take kallonsa a matsayin wata babbar barazana ga kasar ta lene ya ƙara da cewa muna kira ga amurka da ta daina gina tunaninta akan masaniya da take da ita dangane da ƙasar china a lokutan baya musamman ma a lokacin yakin cacar baki domin ko a yanzu china wadda amurka ta sani a baya ba ita ce a yanzu ba sakataren tsarin na amurka ya faɗa a wata hirar da ya yi da kafafen yaɗa labarai musamman ma tashar nan ta fox news inda bene cewa amurka a shirye take domin shiga kowane irin yaƙi a duniya ƙungiyar da ke sa ido akan kare haƙƙin bil'adama a ƙasar syria ta ba da wani rahoto da ke cewa adadin fararen hula waɗanda aka yi wa kisan gilla a baya bayan nan daga cikin ƙabilu tsiraru 'yan alawait ya kai mutane 1,018 tun daga ranar alhamis ɗin ta gabata zuwa yau Ƙungiyar sa idan ta kare haƙƙin bil'adama ta Siriyan ta ce da jami'an tsaron sabuwar gwamnatin Siriyan da kuma ƙungiyoyi waɗanda suke kawance da su waɗanda suke da alaƙa da ƙungiyar alƙa'ida sun kashe fararen hula 745 'yan alawiya a cikin kwanaki uku da suka gabata da kuma hakan ya haura adadin da aka amfata tun daga baya sai dai fox news ta buga wani misali da wata mata 'yar alawiya wadda take bayyana cewa ta bugaci waɗanda suke mulki a ƙasar Siriya ɗin su ɗauki matakai waɗanda suka dace domin abin da ake aiwatarwa a ƙasar Siriya ya saba wa dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa. Ta bayyana cewa sama da mutane dubu hudu ne aka kesa cewa an kashe a yankin gabar tekun ƙasar Siriya. Ƙungiyar masu wato ƙungiya ta masu tsatsar ra'ayi ta ta tahrirar Sham wadda ita ce take shugabancin ƙasar Siriya a halin yanzu. wadda kuma ita ce take samun taimako daga kasashen turkiya da amurka da ma wasu kasashen larabawa ta jagoranci har-haren da aka yi a ƙasar siran da suka kawo ƙarshen gwamnatin bashar al-assad ƙungiyar ta ce za ta kare tsiraru a ƙasar a daya lokacin da 'yan bindiga waɗanda suke ƙarƙashin ikonta a halin yanzu suke yi wa fararen hulayen kan rago da sunan cewa suna da alaƙa da tsohuwar gwamnatin bashar al-assad ƙungiyar sa idan ta kare haƙƙin bil'adama da ƙasar syria ta bayar da rahotanni akan ayyukan kisan gilla da dama a cikin 'yan kwanakin da suka gabata tare da kashe mata da ƙananan yara a cikin waɗannan ayyuka yawancin waɗanda aka kashe ɗin da an kashe su ne ta hannun waɗanda suke da alaƙa da ma'aikatar tsaro da kuma harkokin cikin gida na sabuwar gwamnatin syria in ji ƙungiyar ta kare haƙƙin bil'adama manyan ƙasashen turai waɗanda suka haɗa da burtaniya faransa jamus kuma italiya sun goyi bayan shawarar masar kan sake gina yankin zirin gaza a matsayin mai adawa da shirin rivera na shugaban ƙasar amurka donald trump wanda yake da shawarar korar falasɗinawa da ƙarfin to daga su a tsirin gaza duk goyon bayansu da kuma wanke ayyukan kisan ƙare dangi wanda isra'il take a yankin zirin gaza tun daga farkon yakin a watan oktoban shekara ta dubu da ashirin uku ministocin harkokin wajen kasashen burtaniya faransa jamus da kuma italiya sun sanar a cikin wata sanarwa a ranar asabar cewa sun amince da shirin kasar masar wanda zai inganta yanin da ake cike a yankin zirin gazan musamman ma yanayin rayuwa na falastinawa wanda yake ci gaba da ƙara tsananta sanarwar ta ƙara cewa shirin ya nuna wata hanya ce wadda take sake dawo da fata dangane da gina yankin zirin gaza sannan kuma dole ne a aiwatar da hakan cikin gaggawa a ranar asabar na dai kungiyar haɗin kai ta ƙasashen musulmi wato oic wadda take da mambobi hamsin da bakwai ta amince da shawarar da ƙasar masar ɗin ta gabatar da kuma ƙasashen larabawa na sake gina yankin zirin gaza oic ta buƙaci ƙasashen duniya da cibiyoyin bayar da agaji da kuma kuɗaɗe na kasa da kasa da kuma sauran ƙungiyoyi na yankin da su gaggauta tallafawa wannan shiri domin aiwatar da shi ba tare da ɓata lokaci ba wani cikakken daftarin shiri wanda aka gabatar da ganin sake gina yankin zirin gaza wanda kasar masar ta miƙa ya yi kira da a samar da kuɗaɗe wanda za su kai dala biliyan hamsin da uku domin sake gina yankin da kuma batun kafa kwamitin gudanarwa domin tafiyar da yankin zirin gazan. ta jama'a masu kada a sha'afa dukkanin labaran da suna zuwa muku ne kai tsaye daga hausa radio tehran a yammacin ranar alhamis ɗin ta gabace da sojan haramtacciyar ƙasar isra'ila suka auka wa falasɗinawa masu ibada bayan sun gudanar da sallar tarawihi a masallacin al'aƙasa yadda suka kore su daga cikin masallacin da ƙarfi tare da hana su yin itikafi a cikin wannan masallaci da yake tsokaci a cibiyar yada labaran palestino zai da al'abasiya mai bincike akan al'amuran birnin kudus ya da cewa matakin da gwamnatin yahudawan sahiyunin ta ɗauka na hana masu gudanar da ibadar itikafi a cikin masallacin al'akasa wani mataki ne na cin zarafi da kuma musgunawa haƙoƙinsu na addini ya ƙara da cewa sojin yahudawan sahiyunin suna amfani da hakan ne domin shimfiɗa ikonsu a kan masallacin domin kuwa a shekara ta 2015 an bayar da izinin yin itikafi a cikin wannan masallaci hukumar bayar da agaji ta musulmi a birnin kudus dai ta sanar a cikin wani bayani wanda fitar cewa sama da masu ibada dubu tamanin da yasa gudanar da sallar isha'i da tarawihi a harabar masallacin kudus mai albarka yammacin ranar alhamis inda ta gabata wanda kuma aksarinsu mazauna birnin kudus ne da yankuna da suke kusa da birnin a daidai lokacin da wata ramadan ya shiga sojojin haramtaccen kasar isra'ila sun jibgi da karuwan da yawansu ya kai dubbai a gefen masallacin Kudus domin hana mutane gudanar da ayyukan su na ibada a cikin wannan masallaci. Hukumar lafiya ta duniya ta ce za ta aike da magungunan cutar kuturta zuwa taron Najeriya. Wanda da yana zuwa ne bayan wani jinkirin da aka samu na gwaje-gwaje wanda hukumar ta gudanar. Lamarin da ya jawo dubban masu fama da cutar ciki har da yara ba su samu magungunan da suke bukata ba a cikin gaggawa. Kakakin hukumar ta WHO ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa an samu karancin maganin cutar kuturta a Najeriya. Ya ce hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta miƙa buƙatar ganin cewa an samu izinin shigar da magungunan a cikin tarayyar Najeriya ɗin akan lokaci, kuma a cikin watan Janairun da ya gabata ne aka amince da hakan. Najeriya wadda ita ce ƙasar Afirka wadda tafi yawan jama'a tana bar da wato ana bayar da rahoton cewa ana samun akalla mutane waɗanda adadin su ya kai dubu ɗaya waɗanda a halin yanzu ke ɗauke da wannan cuta ta kuturta. ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga Hausa Radio Tehran. To madalla bayan da aka saurari kulla labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da muka riga muka zayyana tun daga farko wanda suka hada har da shiri na musamman akan azumin watan Ramadan mai alfarma da kuma shirin nan na koyi harshen Farsanci da ma shirin nan na murin masu saurare da Nahjul Falaga. To dukkanin waɗannan uba da za a saurara din dai kamar da na zayyana sai mun fara gabatar muku da shirin nan na ko kun san. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Lahadi, tara ga watan Maris na shekara ta 2025, wanda ya daidai da tara ga watan Ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 128 da suka gabata a ranar irin ta yau, aka kashe sai Jamal Al-Asad Al-Abadi, wani sannan malami kuma jagoran gwagwarmaya da 'yan mulkin mallaka a ƙasashen musulmi. an haife shi a ƙauyen asad abad a yammacin ƙasar iran kuma a lokacin karatunsa ya ƙware matuƙa a fannonin ilimin falsafa da ilimin taurari da ma tarihi bayan harshen larabci da farisanci da kuma turkanci ya kasance yana jin harshen turanci na ingilishi da kuma rashanci gami da faransanci sai jamal asad abadi ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka fara tunanin haɗin kan musulmi kuma ɗaya daga cikin masu adawa da tsarin mulkin mallaka a ƙasashen musulmi sai dai wannan babban malamin addinin musulunci ko mai yunkurin kawo sauyi ya fara tafiye-tafiye zuwa yawancin kasashen musulmi tun yana ɗan shekara goma sha takwas a duniya tare da yin aiki tukuru wajen haɗa kan al'ummar musulmi sai jamaluddin ya tada al'ummar musulmi daga baccin da suke ciki na tsawon shekaru ta hanyar buga jaridun rahotul wasuƙa a birnin paris da kuma ziyawar hafakain a birnin london ya kuma yaɗa ra'ayoyi na neman sauyi da tabbatar da adalci a cikin al'umma don haka ne ma yake adawa da 'yan mulkin mallaka da gwamnatocin azalumai a ƙarshe dai sai jamaluddin ya yi tafiya zuwa birnin istanbul na ƙasar turkiya a lokacin dolar usmaniya bayan an takura masa nahiyar turai amma abdulhamid sarkin dolar usmaniya na lokacin ya shahar da shi kuma kuma wannan ya sanadiyan shahadarsa sai dai irin ci gaban da aka samu a lokacin jamaluddin asal abadi da kokarin da wajen ganin cewa musulmi sun farka domin gane makiyansu na gaskiya da kuma tunkara su da kuma dukkanin abin da ya sauka na aikace-aikace na ilimi da faɗakarwa wannan ya yi babban tasiri matuƙa wajen wayar da kan musulmi wanda kuma shine tushen gugurmaya na haɗa kai domin fafutuka da 'yan mulkin mallaka a wasu ƙasashen musulmin. masu saurare ko kusan cewa shekaru 571 da suka gabata a rana irin ta yau tara ga watan maris din shekara ta 1454 aka haifi americano vespucci ɗan ƙasar italiya mai binciken kwakwaf a kan doron ƙasa da kuma doron ruwa da kuma shi ne gano wasu yankuna a doron ƙasa ta hanyar tafiya a cikin ruwan teku a wasu lokuta americano yakan yi tafiya a cikin teku har ya bace kafin daga bisani kuma ya samu kansa a wani wuri a gabar ruwa kafin fara wannan bincike mai zurfi dai amurkano yana aiki ne a gabar ruwa a wata tashar ruwa da ke kasar italiya kafin daga bisani kuma ya fara gudanar da bincike da kuma tafiye-tafiye zuwa kasashen duniya ya bar bayanai masu tarin yawa dangane da wurare da ya gano da kuma kusurori waɗanda suke cikin taswirar doron ƙasa shine mutum na farko wanda ya gano nahiyar amurka wanda kuma hakan ne ma ya sa aka sama amurka sunansa kuma daga amurka ta kudu da kuma amurka ta arewa da ma amurka ta tsakiya masu saurari ko kun san cewa shekaru 39 da suka gabata rana irin ta yau aka ba da sanarwar kisan malaman addinin musulunci a kasar iraki masu yawa kafin haka dai shugaban kasar iraki na lokaci saddam hussein yana tsare da malaman addini daga makarantar hausa ta najab da kuma gidajen kurkuku daban-daban goma daga cikin malaman addini wanda gwamnatin saddam ta kashe a wannan lokaci su iyalan gidan marigayi ayatollah musin hakim ne marigayi imam khomeini ya bayyana wannan kisa da saddam hussein ya yi wa waɗannan manyan malamai na addinin musulunci a lokacin a ƙasar iraki musamman ma malamai goma daga cikin iyalan gidan hakim hakan yana ɗaya daga cikin manyan laifuka waɗanda saddam hussein ya aikata na ke kasar zuciya waɗanda tarihi ba zai taɓa mantawa da su ba amma kuma a lokaci guda ba abin da ya ba al'ummar duniya mamaki irin yadda manyan ƙasashe masu da'awar kare haƙƙin bil'adama suka gwamna bakunan su akan wannan mummunar ta'asa da saddam hussein ya aikata akan manyan malaman addini masu saurare ko kusa cewa shekaru 29 da suka gabata rana irin ta yau tare ga watan maris din shekara ta 1966 allah yi wa sheikh muhammad gazali babban malamin addini na kasar masar rasuwa an haifi sheikh muhammad gazali a kasar masar din a shekara ta 1917 yana din shekaru goma da haihuwa ya samu nasarar hadisi alkur'ani mai tsarki gaba daya sannan kuma shiga cibiyar azhar sheikh muhammad gazali ya kammala karatunsa na tsangayar tabligh yana da shekaru 24 a duniya bayan kuma daga bisani ya samu lasisan wa'azi da jagorantar koyarwa da kuma ya fara yin gyara da kuma kawar da camfe-camfe bayan wani lokaci ya koma a kasar algeria inda rike mukamin shugaban majalisar ilimi da addinin musulunci a ɗaya daga cikin manyan jami'o'i na kasar algeria tsawon shekaru masu yawa kuma ya koyar da kusa-kusai masu inganci a wannan jami'a a manyan matakai gazali ya bayar da gagarumar gudunmuwa domin kawo sauyi a duniyar musulunci sannan ya yi imanin cewa idan ba a gyara tunani da mahanga ta masu tsawon ra'ayi a cikin addini ba ba za a taɓa samun damar tsayawa yin tsayin daka wajen adawa da kuma kalubalanta zalunci na 'yan siyasa da manyan ma'abuta girman kai na kasashen duniya tushen ra'ayin shek muhammad gazali dai ana iya la'akari da su ne akan gishikai guda uku na gyaran ilimin addini sannan kuma da kusanto da addinai tare da kuma yin watsi da ra'ayi na kabilanci da ƙarshe da shek muhammad gazali ya samu bugun zuciya a ranar 9 ga watan maris ɗin shekara ta 1996 a lokacin da yake birnin riyad domin halartar taron al'adu wanda ya da rasuwarsa a lokacin yana da shekaru 79 a duniya kuma an binne shi a makabartar baƙi'a da take birnin madina a'uzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina muhammad wa ala ahli baitihi tayyibin tahirin jama'a ma saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman domin ranakun wata ramalana mai alfarma inda a wannan rana za mu yi bayani kan abubuwan da ya wajaba ga mai azumi ya nisance su Na farko, ci ko sha. Azumi yana ɓaci idan mai azumi ya ci ko ya sha wani abu da aka saba ci ko aka sha ba sha a al'ada, misali, waina ko ruwa. Hakanan abin da ba a saba ci ko sha ba a al'ada, shi ma yana ɓata azumi, misalin cin laka ko ƙasa ko shan kananzir, kuma komai kashin abin da mai azumi ya ci ko ya sha, ko da misalin sauran ɗan abinci ne. da ke makalewa a haƙwara matuƙar cin ko da gangan ne azumin mutum ya ɓaci idan mai azumi ya shigar da abinci ko abin sha zuwa cikinsa ba ta hanyar maƙogwara ba matuƙar za a iya gaskata cewa ya ci ko ya sha to azuminsa ya ɓaci misali ƙarin ruwa da ake yi a asibiti da ke zama madadin abinci a jikin mutum dukkanin irin waɗannan abubuwa suna ɓata azumi amma ƙarin ruwa da ake yi domin hanzarta shigar da magani cikin jikin mutum da ba shi da alaƙa da ciyar da marar lafiya ba bayi ɓata azumi. Hakanan, babu laifi ga mai azumi, ya yi allura a wata gaɓar jikinsa ko jijiya ko sanya magani a cikin ciwonsa ko sanya kwalli ko magani a idonsa ko kunnensa ko da kuwa ya ji ɗanɗanansa a maƙogwaronsa, amma sanya magani mai ruwa-ruwa a cikin hanci da zai kai ga makogoro yana ɓata azumi saboda za a iya kiransa da ci ko sha har ila yau babu laifi mai azumi ya haɗe yawun da ya taru a cikin bakinsa ko mai yawansa ko haɗe majinar da ya sauko daga kai ko ya hawo daga ƙirji matuƙar bai zo bakin mai azumi ba idan mai azumi ya fuskanci matsalar kishin ruwa mai tsanani inda ya ji tsoron halaka ya halatta kai wajibi ne ya sha ruwa gwargwadon bukata, amma azuminsa na wannan ranar ya ɓaci, kuma wajibi ne ya ci gaba da riƙe baki har zuwa lokacin shan ruwa, sannan bayan wata Ramalana ya yi ramukon azumin wannan ranar. Idan mutum yana azumi, sai ya mance ya ci ko ya sha wani abu da ke ɓata azumi, to azuminsa bai ɓaci ba. Mai azumi da aka kama shi da ƙarfin tsiya, aka ɗura masa abinci ko wani abin da ke ɓata azumi, azuminsa bai ɓaci ba, shi kuwa mai azumi da aka tilasta masa aikata wani abin da ke ɓata azumi, misali, wani azalimi ya yi gargaɗin kashe mai azumi idan bai ci abinci ba, to wajibi ne mai azumi ya karya azumin da yake yi, wato ya ci abincin, amma azuminsa na wannan ranar ya ɓaci, wajibi ne bayan watan Ramalana ya yi ramako, amma babu kafara a kansa. abu na biyu jima'i yin jima'i wato saduwa da mace ta gaba ko ta dubura yana ɓata azumi macen da aka sadu da ita yarinya ce ko babba ce rayayya ce ko matacciya ce ba bambanci mace da namijin da suka sadu da juna dukkaninsu azuminsu ya ɓaci hakanan yin luwaɗi yana ɓata azumi wanda ya yi luwaɗi da wanda aka yi da shi hakanan saduwa da dabba shi ma yana ɓata azumi jima'i yana tabbata ne idan kan al'auran namiji da ake kira hashafa ya shige cikin kafar mace ko duburarta ga mai yankakken al'aura kuwa jima'i yana tabbata ne da zarar kwatankwacin hashafa ya shige cikin kafa idan jima'i ya tabbata azumi ya ɓaci ko da ko mani bai fito ba matuƙar bisa ganganci ne amma azumi ba ya ɓaci idan mutum yana wasa ne sai al'auransa ta shige cikin kafa ba da nufi ba, ko mutum ya mance yana azumi ya sadu da mace, amma idan ya tuna sai ya yi nawa wajen ficewa, to azuminsa ya ɓaci, Haka nan macen da aka mata fyaɗe da ƙarfi, ita ma azuminta bai ɓaci ba, amma mutumin da aka tilasta ya sadu da mace ta hanyar gargaɗin cutar da shi, misali, yi masa gargaɗin kisa, shi kan azuminsa ya ɓaci. wajibi ne bayan watan Ramalana ya yi ramakon azumin wannan ranar, amma babu kafara a kansa. Na uku, fitar da mani da gangan, idan mai azumi ya san ba zai iya kare kansa daga fitan maniyi ba sakamakon wasa da al'aurarsa ko shafar jikin mace ko ta ko duban mace ko kuma aikata duk wani abin da zai yi sanadiyan fitan maniyi kuma yana tsammanin aikata irin waɗannan abubuwa zai yi sanadiyan fitan mani daga gare shi to idan ya aikata kuma maniyin ya fito azuminsa ya ɓaci amma idan haka kawai babu wani sanadi mani ya fito masa azuminsa bai ɓaci ba mai azumin da yake da masaniyar idan ya kwanta bacci da rana a watan ramalana zai yi mafarki da mani zai fito to ya halatta ya kwanta baccin kuma idan maniyin ya fito azuminsa bai ɓaci ba idan kuma mai azumi ya farka daga bacci ya ji mani ya yi kusan fitowa, to ba wajibi ba ne ya hana fitowarsa, musamman ma idan rashin fitowarsa zai cutar da shi, kuma azuminsa bai ɓaci ba. Idan mai azumi ya yi mafarki da rana, da mani ya fito, to babu laifi bayan ya farka, ya yi fitsari, domin sauran maniyin da ya saura a magudanarsa ya fita. Na hudu, gugutu. Yin gugutu yana ɓata azumi, wato shigar da wani abu mai ruwa-ruwa misalin magani ta dubura kuma ko da yin gugutun domin magani ne amma yin gugutu da abu daskararre bayi bata azumi misali sanya maganin basir mai kama da kapsul ta dubura yin gugutu yana ɓata azumi ne idan ya kasance da abu mai ruwa ta dubura amma yin gugutu ta al'aurar namiji ko ta gaban mace misali sanya magani a cikin mahaifa ko sanya na'ura ko hannu da likitoci ke yi a cikin gaban mace domin bincike ko gwaji ko kuma saboda kare lafiyar mace ko jinjirin da ke cikinta bayi ɓata azumi idan mai azumi yana da tabbacin abin da ya sanya a cikin duburarsa domin yin gugutu abu ne da yake daskararre sai kuma ya bayyana masa cewa abu ne da yake mai ruwa-ruwa to azuminsa bai ɓaci ba. Na biyar, ƙaƙaro amai da gangan yana ɓata azumi, ko da kuwa bisa lalura ce, misali, warakar da mai azumi zai samu daga wata cuta ta dogara ce akan amai da zai yi, yin aman ya halatta, amma azuminsa ya ɓaci, amma idan aman ya zo wa mai azumi ne ba da nufinsa ba, anan azuminsa bai ɓaci ba, idan mai azumi ya yi gyatsa, sai abinci ya hauro zuwa maƙogwaronsa ko zuwa bakinsa, ya kuma koma cikin cikinsa ba da son ransa ba. to azuminsa bai ɓaci ba, ko kuma ya sake haɗewa bisa mantuwa, azuminsa bai ɓaci ba, amma idan lokacin da mai azumi ya gyatsa, abinci ya zo bakinsa, yana da ikon tofar da shi, to wajibi ne ya tofar, idan kuma ya sake haɗewa da gangan, azuminsa ya ɓaci, wajibi ne bayan watan Ramalana, ya yi ramakon azumin wannan ranar tare da yin kafara na shida, nutsar da kai a cikin ruwa. ko da sauran jikin mai azumi yana waje da gangan yana ɓata azumi a bisa itiyaɗi wajibi a wajen wasu malamai abin da ake nufi da kai shine dukkanin abin da ke saman wuyan mutum don haka nutsar da ɓangaren kai da ya haɗa da kunne a cikin ruwa ba ya ɓata azumi amma nutsar da dukkanin kai banda gashin kai yana ɓata azumi amma babu laifi mai azumi ya nutsar da rabin kansa a cikin ruwa bayan ya ɗago kan daga cikin ruwa sannan ya nutsar da ɗaya ɓangaren rabin kansa cikin ruwa kamar yadda babu laifi mai azumi ya sake ruwa mai yawa a kansa misali mai azumi ya shiga ƙarƙashin showa ko ya kwararo ruwa mai yawa a kansa saboda ba nutsar da kai ba ne a cikin ruwa Haka nan mai azumi da ya sanya wani abu a kansa da zai hana ruwa ratsa zuwa kansa sannan ya nutsar da kansa cikin kogi ko rafi ko makamantansu azuminsa bai ɓaci ba idan mai azumi ya shiga cikin ruwa yana da tabbacin ruwan ba shi da zurfi da zai kai ga nutsar da kai sai kuma kansa ya nutse cikin ruwan to anan azuminsa bai ɓaci ba idan mai azumi ya mance ya shiga cikin ruwa ya nutsar da dukkanin jikinsa gami da kansa azuminsa bai ɓaci ba Haka nan mai azumi da aka nutsar da shi a cikin ruwa da ƙarfin tsiya ko ya fada cikin ruwa ba da nufi ba har kansa ya nutse shi ma azuminsa bai ɓaci ba idan mai azumi ya shiga cikin ruwa ya nutsar da kansa da dukkanin jikinsa da nufin yin wankan irtimasi bisa ganganci azuminsa na ramalana ya ɓaci idan kuma bisa mantuwa ne to wankansa da azuminsa sun inganta idan mai azumi ya nutsar da kansa a cikin ruwa a ƙoƙarin da yake yi na ceto wani da ya faɗa a cikin ruwa da zai halaka azuminsa ya ɓaci, duk kuwa da cewa wajibi ne ya gudanar da ceto, amma a wajen wasu malamai, itiyaɗi ne wajibi, mai azumi ya nisanci nutsar da dukkanin kansa a cikin ruwa, idan kuma ya nutsar, azuminsa bai ɓaci ba, domin nutsar da kai a cikin ruwa ba shi daga cikin abubuwan da suke ɓata azumi a wajensu. Yanzu kuma ga addu'ar rana ta takwas a watan Ramalana mai alfarma. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني فيهم رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ ya Allah ka azuta yana cikinsa da taimako da tausayawa marayu da ciyarwa da yada zaman lafiya da kuma zama da mutanen kirki mabota mutunci ya matsugunin masu buri da ƙarshe nake muku fatan Allah karɓi ayyukanmu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da Allah ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na 81 inda za ku ji cewa muhammad a yau yana tare da abokinsa ramin inda suka tafi wajen birnin tehran suka hau kan wasu dogayen duwatsu da ke gefen birnin har lokacin da dire musu daga birbishin duwatsun suna hango birnin tehran duk da irin fadinsa da kuma jerin fitilu da manyan titunansa lamarin da ya zama mai ƙayatarwa a wajen muhammad dangane da haka sun tattauna da abokinsa ramin a cikin shirin namu za a je da tattaunawar ta gudana tsakaninsu to amma kafin mu je ga tattaunawar sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su kamar haka بالا sama. ما می بینیم مو گنن. ما می توانیم ببینیم مو زمو گنن. خیلی سوسی قشنگ میکاو بزرگ بابا Zibo. mai kyau جالب mai ƙayatarwa بسیار da yawa Manzare. wuraren kallo چه ho'i. waɗanne abubuwa ساختمان گینی ساختمان ها گنه گنه برج بنه برج ها زمان لوکچی زمانی که lokacin da Oh, madam. Nazo. Man fikr nemi kardam. Ban kasance ina tunanin. Modern. Sabon yayi. Ya'ani. Wato. من می بینم نی اینا گنن من فکر می کردم ببینم نی نکسن چه اینا تنانن اینگا تو فکر می کردی کی که کسن چه کنه تنانن خانه گده یک طبقه هوا دیا کوچک قرمی وقتی لوکچی بچه یارو من بودم Ni na kasance. Ma zindagi mi kardim. Mu mun kasance muna rayuwa. Shoma zindagi nemi konid. Ku ba ku rayuwa. Al'an. Yanzu. او فروخت شی یا پدرم ماهی پینا قدیمی دردی زیبا میکاو آپارتمان گده ما زندگی می کنیم مو من رایوا کدام ونی بیشتر دیوا تو دوست داری کی کناسن من دوست داشتم نی نا کسنچه اینا سن حیات سکرگیده برادر دنوا برادرها انوا من بازی می کردم نی na kasance ina yin wasa. Dorost asked. Gaskiya ne. Hanuz. Har yanzu. To, mi bini. Kai, kana ganin. To, mi tawani Kai za ka iya ganin. کوچه لنگو کوچه ها لنگونه To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi da za a amfani da su a cikin shirin yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji tattaunawar ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin از این بالا می توانیم تهران را ببینیم. خیلی قشنگ است. آره، تهران خیلی بزرگ و زیبا است. به نظر تو چه چیزهایی در تهران جالب هستند؟ ساختمان ها و برج های بلند تهران برای من خیلی جالب است زمانی که به ایران آمدم فکر نمی کردم در تهران ساختمان های مدرن هم ببینم یعنی فکر می کردی ساختمان های تهران قدیمی هستند؟ آره فکر می کردم که بیشتر خانه ها یک طبقه است و تهران شهر کوچکی است وقتی من بچه بودم در یک خانه بزرگ یک طبقه زندگی می کردیم الان در آنجا زندگی نمی کنید؟ نه پدرم آن خانه زیبا و قدیمی را فروخت الان در یک آپارتمان زندگی می کنیم کدام را بیشتر دوست داری؟ خانه قدیمی یا آپارتمان را؟ من آن خانه را بسیار دوست داشتم در حیات آن با برادرهایم بازی می کردم برج های تهران خیلی مدرن و زیبا هستند درست است اما هنوز هم خانه های قدیمی را در کوچه ها To madalla banda aka saurari wannan tattaunawa tsakanin Muhammad da Ramin yanzu kuma sai a saurari fasarar tattaunawar a cikin harshen Hausa. از این بالا می توانیم تهران را ببینیم. خیلی قشنگ است. daga sama za mu iya ganin birnin Tehran. Yana da kyau sosai. آره، تهران خیلی بزرگ و زیبا است. ای، birnin Tehran yana da kyau kuma yana da girma sosai. به نظر تو چه چیزهایی در تهران جالب هستند؟ اگر نکا، waɗanne abubuwa ne masu ƙayatarwa ساختمان ها و برج های بلند تهران برای من خیلی جالب است. زمانی که به ایران آمدم فکر نمی کردم در تهران ساختمان های مدرن هم ببینم. gine-gine da dogayen birnin Tehran suna ƙayatar da ni. Lokacin da na zo Iran, ban kasance ina tunanin cewa akwai gine-gine sabbin yayi a birnin Tehran ba. یعنی فکر می کردی ساختمان های تهران قدیمی هستند؟ kana tunanin gine-ginen birnin Tehran da ɗaɗɗu ne? Are, fikir mi kardam ke bishtar khane ha yek tabaqe ast va Tehran shahr kuchaki ast. I, na kasance ina tunanin mafi yawan gidaje hawa ɗaya ne. Tehran karamin gari ne. وقتی من بچه بودم در یک خانه بزرگ یک طبقه زندگی می کردیم لوکچن اینا کرمین یارو منا رایوا ا می هوا گودا الان در آنجا زندگی نمی کنید؟ ینزو باکو رایوا اچنه؟ نه پدرم آن خانه زیبا و قدیمی را فروخت الان در یک آپارتمان زندگی می کنیم ماه پینا یا سیدا ونچن در دنگیدن می کیو ینزو منا رایوانی از کنونی کارمین گیدن کدام را بیشتر دوست داری؟ خانه قدیمی یا آپارتمان را ونه کپیسو گیدن کوکو کارمین گیده من آن خانه را بسیار دوست داشتم در حیات آن با برادرهایم بازی می کردم نی نپیسن ونچن a tsakar برج های تهران خیلی مدرن و زیبا هستند. بناین برنن تهران masu kyau ne sosai درست است. اما هنوز هم خانه های قدیمی را در کوچه ها می توانی ببینی. gaskiya ne amma har yanzu ma akwai daɗaɗɗun gidaje a cikin lunguna kuma za ka iya gani. To madalla, to jama'a masu saurare ganin cewa lokacin da muke da shi ya riga ya kawo jiki dole a nan za mu dakata sai a mako na gaba za a ji mu dauke da ci gaban shirin a cikin wani sabon darasi. amma kafin wani lokacin abadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da shirin musamman malama julai ta haɗa shirin a faifai ne abdullahi salihu katsina ke muku fata alheri a tarbe mu a mako na gaba. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraron sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran barkan da haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin masu saurare. Shiri na dai wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a kwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. To da yake muna ƙarshen mako lokaci ne da muke warewa domin ba ku dama da isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. To ga malami na farko a kan faifai. Assalamu alaikum jamhuriyar musulunci Iran. Da fatan kowa da kowa yana cikin goshin lafiya yana daukashin ma'aikata wannan gidan rediyo fatan alheri To da farko dai sunana Kadora Diga Gadan Fulani Warji ina mai kasakon gaisuwa na barka da ruwa kamar su Salisu akwai Abdullahi Ibrahim akwai Ibrahim na Fulani a mai Arsenal akwai shugaba Liam Shayi Garkin Daura akwai Yusuf Sa'un Doki akwai Hussaini Dankon Kida da Kowaka, akwai Mala Ibrahim da ke garin Takatabo, akwai abokina Kanawa Ingila, akwai abokina Rami Madrid Ingila, akwai Carlos Ingila, akwai Yusuf Sa'un Doki dan Fulani Goda, akwai Sabu dan Fulani Goda, ta dukkanin ma'aikatan ku ina gaishe ku mai gaishe ku a daidai wannan lokaci kadora diga ga dan fulani warji Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Ibrahim ne wankin hula a garin mai buɗe a kimma jihar Niger. Dubun gaisuwa ta ga al'ummar musulman duniya da fatan Allah karɓi ibadan mu, Allah karɓi ibadun mu, kurakuran mu, Allah ka yafe mana. Inda muke daidai Ubangiji Allah ya karɓa, Allah ya ƙara mana lafiyar gudanar da ibada. Ina mika saƙon gaisuwa ta ga Hassan Barka na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran da shi da iyalan nasa da kuma ainihin ma'aikatan wannan sashi mazan da matan aminai na 'yan Nijar duk ina musu fata alkhairi da yake suna kan ba zai zo gaba ɗaya ba amma duk wani dan gwagwarmaya na Nijar na faɗin iya Nijar ina mai fata alkhairi maza da mata musamman babban mamanmu mamara mutu ina mata fata alkhairi duk Ibrahim Shushana da sauran al'umma tamu na Nijar kamaru chadi duka 'yan gwagwarba na afirka ina musu fata alkhairi da fatan ubangiji allah ya kara mana danƙon zumunta a tsakaninmu allah ya kara mana danƙon zumunta a tsakaninmu yan gwagwarma duk ina musu fata alkhairi ibrahim ya wanke hula a garin mai godiya kin jihar niger Assalamu alaikum gidan rediyo na jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Salisu Yahaya dan Nijar daga Fati ke son kwara ta tare Nijeriya. Duka ma'aikatan gidan rediyo na jamhuriyar musulunci ta Iran ina yi muku barka da shan ruwa ina yi muku kuma fata na alkhairi da fatan kun sha ruwa cikin koshin lafiya. Malam Hassan barka sako na gaisuwa da fatan alheri da jinjina zuwa gare ku da jan kokari da kuke yi na jagorantar wannan kungiya da muke bi mai albarka. ina yi maku fata na alheri dukkan mambobi da shugabanni da suke cikin wannan grup na muryar masu kira da sauraron rediyo ta jamhuriyar musulunci ta irin ina yi ma kowa da kowa barka da shan ruwa da fatan kowa ya sha ruwa lafiya yadda Allah ya kawo mu farkon wannan wata lafiya ina addu'a Allah ya kai mu karshen shi lafiya kuma Allah ya karbe ibadun mu Allah ya sa mu ya sa Allah kuma ya hada mu aljanna sirrinsa mai magana Salisu haya da Nijar daga Fati ke son kwaras tare Nigeria Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon jihohiyar musulunci da ke Iran da farko suna na Malam Kabiru da ke nan dan kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar mamba na masu da sarar radiyo na Afirka reshen jihar Maradi Malam Hassan Barka da farko yana gaida ka kuma jama'a ya ibada Allah karba mu Allah karba mu Allah karba mu bana man cewa da shugaba gabaki daya alkasin baba ahar da ke agadas da shi da mataimakin shi na dawo zangar luzman takasiman rabu mai aski ba da raka sanu su maɗatai isu maɗatai malaman cewa da mai gyara saula da mai adaidaita da kabiru sile da ke bakin karansa da kuma ban man cewa idan na dawo nan maraɗi akwai ali bankula akwai kwankwarandam akwai adam haraka da ke tasawa akwai ɗan mutan garin kasagi akwai sauran duka mambobi da ke nan jihar maradi da muka koma niyame muna gaida abin da ya shahi amur dan bare bare malama ramatu da tsoho mai albarka shugaba baki daya najeriya malam gwani da kuma mataimaki ga baki daya da ke jihar zamfara mataimakin shugaba da kuma mambobi da ke gambiya ghana nigeria senegal cameroon da ke nijar baki da na gode magana malam kabiru da ke nan mara dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar ba na masu kula da sauran radio na afirka assalamu alaikum to marar kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum rediyon tseren to barka ku da shan ruwa kun barka ku da an sha ruwa lafiya. Me gaida ku malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai. Ina gaida baba na tsoho Abdul mai ruwan albarka. Ina gaida mai yaƙi abokin babana ina gaida ya makanwata ba ta gama ina gaida kiya a gadas dan fulanin warji ina dan fulanin yayari ina gaida ku yan nigeria yan niger yan cameroon yan chadi duka ina gaida ku wanda suke cikin wannan guruf mai tarin albarka mutanen agades ina gaida ku mutanen yamai kamar su dan bare bari mai gaida ku malama ramata isaka mamba ta masu kira da masu saurare na babban birnin yamai mai amma can inda ya fi ƙarfi birnin kaltagar hanga ina gaida ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radio jamhuriyar musulunci na Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya dan Walhu daga nan jamhuriyar Nijar jihar Maradi komin Rinan ka birnin kwankwarnar take mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu saurare rihin jihar Maradi gaisuwa ta musamman zuwa ga mai silifi da Kabiru Kabiru dan gulba wajen makarantar Malam Abba akwai samun haske dan mutum ci birnin Maradi akwai jirbi malam Adam sarki aiki eh hajar bil malam adam sarki aiki birnin marada akwai malam aliban kula akwai adam harka tasa akwai ibrahim shushani dan garin kasage akwai abdullahi tele yaro mai ganin mutuncin mai yadan malam jihar maradi akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga martala magini ke dangumi cikin kasan mai yara mai gari idi ni tamo yawa dan kiri ne tamo shi ta gwamnati da ba a saka duka dukan su anan birnin birnin tamo gaisuwa ta musamman zuwa ga alkasim babali ke can ahar agadas akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga aishatu kwansayar can birnin agadas akwai muhammad dan biri ya mai nijar akwai tsohubuka tsohu mai albarka ya mai nijar akwai iliya mai kanti da mai kanti da shayi garkin dauna najeriya akwai ibrahim mai gode a kimba jihar neja najeriya akwai abdulmumin muhammad garkin dauna najeriya akwai salisu takasi moto da magana akwai abokina salisu dozman da takasi moto akwai kabiru sule usman da ke can da magana akwai isiya mai gyara waya bakin kaso taransa da magaran yan irin kwana tana da gadan akwai mai gari akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga mai gina da jikoro na angon zari akwai da musa na abili mai nira kowa sha bakwai akwai gisa buzu da kenan zango ilis amurin shi na gari malam ibba nan zango ilis muna tare da ku Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa muryar rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Ina mana barkanmu da yau barkanmu da haka barkanmu da sake saduwa a daidai wani lokacin da fatan kowa yana lafiya gaisuwa ta musamman ga Malam Hassan Barka da fatan ka sha ruwa lafiya da kai da sauran membobi ga baki daidai da ma'aikatan sashen Hausa ina mu kowar kwa fatan alkhairi membobi na gida Najeriya, Niger, kai a duk inda kuka kasance dai ina muku fatan alkhairi da sakon gaisuwa zuwa gare ku da fatan kowa sha ruwa lafiya ubangiji Allah karbi ibadunmu Allah ka sa mu dace Allah ka mana karshen wannan fitantunu na karshen zamani da muke fama da su alfarman manzon Allah sai dai na Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa mana cikin bayin da za a yanta cikin wannan watan Allah ka karbe ibadun mu Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka yaye mana damuwan mu sunana Umar Abubakar daga Zaria Kaduna Sitan Najeriya bissalan ina ma kowa da kowa barka da dare da fatan kowa sha ruwa lafiya maza da mata ina ma kowa fata alkhairi bissalan Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatuhu Radio ta harayin musulunci suna na shugaba Iliya mai kafi da shayi garkin daura dangance da wanga rana ke bamu na sada zumunci da ta haka na makuwa fatan barka da mun sha cikin ƙoshin lafiya Allah karbe ba mu. Ina ga da samun da mutan limanci wanda yake jihar Maradi akwai Umar Abubakar wanda yake Zaria akwai Malam Kabiru wanda yake Maradi akwai Ibrahim Hushena wanda yake garin Kasagi akwai isu madatte akwai sanusu madatte akwai eh, dan mutan limanci akwai yaya danno azare akwai eh, bajamasi dan da mummige mai shayi wanda yake nan abuja da magaran akwai alhaji mamman sale mato wanda yake saudiya akwai mamman shehu shehu da gar a wajibi da magaran akwai abu da salamu cica mai gyaran motuna ne wanda yake nan karci a wajibi da magaran akwai duka 'yan kungiyar zaɓi sanka da 'yan fadi da akwai ibrahim da wankin hula wanda yake nan najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na gidan jamhuriyar musulunci tehran su shiri na karshen mako na gashe-gashe a wannan wata mai albarka na ramadana to na farko da san barka ina maka barka da shan ruwa da watan ka shan ruwa lahiya alherin Allah kai ma dukkan iyalanka ina gaida san dan jaja alherin Allah kai mashi da watan shan ruwa lahiya gadan ka dan wani watan ka shan ruwa da kai iyalanka Abdulaziz mai gyaran salula da Eh, da baban gida da babana lawan da dukkan dai abokan aikin ka a nan cikin layin mada eh, layin zandar da alera maka akwai isaka da ke na mai gyaran salula da salu mai gyaran agogo domin da gyaran fa da ke na layin madawa aminu baji da kanana ka hamisu da sani dukkan kuɗin da layin zandar kallalin kwantar ka layin zandar wata da zuwa gare ka musa sai gangan sawari wata da zuwa gare ka aulaya yaro tole mai gari mutunci mai da ke dan malam eh, a rudun wasu wata da zuwa gare ka kabiru sule da ke nan zandar alera maka dukkan salwa tare zuwa gare ka ila mai katiri shayi malam ibrahim mai wanki wula eh, da ke nan eh, garin mai godiya alheri alakai maka ibrahim shiyana garin kasagi saggi alheri alakai maka domin gaisuwa tare zuwa gare ka eh, murtala magini a garin dangwami da wata da zuwa gare ka domin gaisuwa da wata da zuwa ga dukkan yan uwa da abokan arziki da dukkan mambobi na cikin wannan gida musamman ramatu isaka tsawo isa buzu alheri alakai maka domin gaisuwa tare zuwa gare ka tsawo abubakar wata da zuwa gare ka domin gaisuwa da wata da zuwa ga dukkan mambobin masu kira da wasu a cikin ƙasa da duniya baki da ina mu kowa da kowa barka da shugaba tare shirya a madadin kamar ibrahim shirya garin kasar gidi ibrahim garin kaya da eh, sauran yan uwa da abokan arziki a madan kasan barka ina gaida kowa da kowa da wata an shawarwa laya kuma Allah ba da dake cikin wannan tabarruka yan uwa a kula da taimaka ma juna domin a samu rama Allah subhanahu wataala Allah samu dace Allah samu muna cikin ta wannan wata mai albarka da sauran yan uwa baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyo ita wasa jamhuriyar musulunci ta Iran muna godiya da kuke bamu dama dan gaishe gaishe sai na sa da zumunci na karshen mako da farko ina ma kowa fata alheri na fatan kuma kowa sha ruwa lafiya suna namun Masalu su sani wanda kiran shi dozaman shugaba na masu kira da sauran radio na afirka reshen jihar da magaram ina gaida hassan barka da shi da iyalan da shi da dukkan ma'aikatan iran ina musu fata alheri na musu barka da shan ruwa ina gaida alkasim baba liman ahar abubakar hajjaj ina gaida Ilyas Prezi, ina gaida Muhammad Dan Bare Bari da ke garin Niamey, ina gaida Baba Tsoho mai albarka, ina gaida eh, Malam Ibrahim Gadangare a kan Gwam, ina gaida Malam Kabiru, ina gaida illa mai kanti da shayi garkan daura ina gaida samin dan mutan limanci ina gaida eh, yakubu mai aski ba da raka eh, baba ga mutumiya tasiri unguwa tudu ina gaida Abiru Sula Usman bakin kaso Taransa ina gaida eh, Isufu Madatai Sanusi Madatai Miji Soja Mai Adai Sau Siraji Letoro ina gaida Mamman Sani Bigman Ero Ganga ina gaida Suleiman Alhaji Bahari ina gaida Malam Umar ina gaida dukkan mambobi na masu kira sauraron radio na Afirka birnin da karkara mai magana Mamman Salisu na kiran shi da zaman shugaba na jihar da magarwa assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran ina muku salama da fatan alkhairi kamar yadda addinin mu ya koyar da sunana dai abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara wasu local government magani a tarayyar najeriya ina ima dukkanin al'ummar musulmi na duniya barka da shawarwar fatakun shawarwa lafiya farko kuma zan yi amfani da wannan dama domin na sada zumunci na zuwa ga watan malam hassan ina maka barka da shan ruwa da kai da abokan aikin ka baki daya ba zan manta da kai ba wato alakasun baba agadas shugaban kungiya masu kyasarwar radio afirka da mamman sani cin waza da sanusi madattai da isu madattai da yi da tsoho mai albarka da mamman sani lozman ba zan manta da kai ba eh, kuma gaisuwa ta ta gaba ina gaida haɗafi mai kwamfuta mai yama da sahabi ibrahim a watan zamfarawa da isa jikan mesaji da kuma yakubu igawa da kuma ibrahim laragatta da ali gamadan da tsoho mai kanti da shayi garkin daura watan iliya mai shayi garkin daura watan ba zan manta da kai ba ya haya danno azare da yusuf cibi da ado salati goma da shehu adamu rijau da lawal dan kwairo da sani da'o alaksa da ya salisu ya haya dan nijar da zaki gizo gizomawa da bilyaminu agwarmaji da kumar ahmad afansu bajoga da umar abubakar daga zaria da sani abubakar shima daga zaria salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala da fati sashen hausa zanhurar musulunci ta yara da farko dai suna na abdullahi tilaru mai ganin mutuncin daga dan malam jihar maradi malam hassan barka mana godiya mana godiya da kuke ba mu dama mana gaishe da yan da abokan arzika musamman an je ƙarshen mako irin wannan rana ta juma'a mai tarin albarka to zan yi amfani da wannan dama in isar da gaisuwa ta zuwa gare ka kai ka jagoran wannan shiri malam hassan barka ina maka fata na alkhairi ina maka fata da fata an sha ruwa cikin ƙoshin lafiya alheri allah ya kema kabiru sule tun da gana birnin da magarin na mashi fata na alkhairi da fata na sha ruwa cikin ƙoshin lafiya alheri allah ya kama ilai sufuri na fara kwalbar ainihi cikin daga nan har birnin agar sai ina mashi barka da ruwa eh ta musamman zuwa ga sani da'u alasu kakakun birnin alheri allah ya kama shi ya kama iyalin girin nashi akwai na na dawo birnin da akwai malam samun haske da mutan limanci ina mashi barka da wannan lokaci da fatan ya sha ruwa cikin lafiya can ina shiga jihar daura akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura na mishi fata na alkhairi ina mishi barka da shawarwa da fata an shawarwa cikin ƙoshin lafiya nan bangaren jihar da ce zuwa wajen ibrahim gidan kaɗan warhu kwankwaran dam na mishi fata na alkhairi kuma na gaishe da shi na gaishe da iyalin gidan nashi fatan alkhairi zuwa ga malam ibrahim susha na garin kasaji ina mishi barka da wannan lokaci da fatan ya sha cikin ƙoshin lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Biyo ta Hausa Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Muna godiya da kuke bamu dama don gaida ɗan uwa da muna arziki. Da farko ina ma kowa barka da shan ruwa. Allah karbi ba da Allah tabbatar da dole. Ina gaida Abdullahi Yaro mu ganin mutuncin kowa. Abdul Muhammad Zamfara. Samin Amin Dan Mutan Limanti. Ina gaida Ilami Kanti da Shayi Garfin Daura. Ina gaida eh, Salisu Dan Nijar. Ina gaida Malam Umar. Ina gaida Malam Kabiru maraɗi ina gaida eh, ibrahim gadon kaya ga ƙwangwarangam ina gaida malam umar eh, wanki da fula ina gaida muhammad dan bare bari ina gaida tsohon mai albarka ina gaida abdulmumin muhammad zafara ina gaida alkasim baba liman ahar ilas prezi ina gaida iliya eh, ilas prezi wanda yake jihar da magaram kabir sula usman wati kaso tarasa mun masani digman erogan itulu kuma tai sanu sama da tai ya kuma ya su badaraka eh sulaiman alhaji buhari malam umar ina gaida eh mar prezi eh, mar daga ina gaida duk yan uwa ta wala gurgis dukkan mambobi na masu kiran sauran radio na afirka da ke kasar nijar da ma kasashe da dama ina ma kowa fata alhera mai magana mun masallu su tsakanin wanda kiran shi dozo shugaba na jihar da magarba salamu alaikum. to masu sauraron mu da hakan ne kuma muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka na agada suke cewa da ku bisalam a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe 7 da rabi zuwa 8 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mu ji daga gare ku a huta lafiya. sharhin Nahajul Balaga. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na sharhin Nahajul Balaga. wanda ke kawo muku darussa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da hudubobi na imam aliyu alaihi salam wanda jagoran harkar musulunci a najeriya sheikh ibrahim azazzaki ke fitar mana da darussa daga cikin waɗannan kalamai masu daraja da za su amfanar da mu baki ɗaya sai a kasance tare da mu Oh har yanzu dai sheikh azazzaki yana cikin bayani kan yadda amir mumin alayhi salam yake siffanta yanayin al'umma da halin da ta samu kanta a zamanin jahiliya da kuma yadda mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya same ta da kuma yadda ya tunkari shirka da ta zama ruwan dare a tsakanin al'umman Qurayshawa a wancan lokacin da kuma yadda tsarin kiransa ya zama barazana ga jagororin shirka da kuma yadda hakan ya zama haske mai shidarwa ga waɗanda suka bi tafarkinsa na shirya kuma hakan ya zama yanke dukkanin uzuri ga waɗanda suka juya wa wannan haske baya ga malam da ci gaba da bayani الله وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل طيبنا الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرضه صاحب الأصر والزمان أرواحنا له فدا to mun ɗauki kamar darasi uku muna magana dangane da halin da larabawa suke kafin aiko manzon rahma sallallahu alaihi wa kuma muna jin wannan ba zai zama wani tsawaita ba don a bobin amirul ne ya yi magana a wurare da dama dangane da wannan kuma da sannu mun zo bahasin imama da halin da al'umma ta koma bayan annabi za mu ga waɗannan darussa da muke za su amfani mu domin za mu tunatar da mutane halin da da ake ciki don su gane shi aka koma ma bayan annabi to a cikin ci gaba da wannan dai a hudu ba ta tamanin da uku amirul mumina a cikin abin da yake cewa bayan hamdala ya ce asharu anna muhammadan sallallahu alaihi wa abduhu wa rasulu arsalahu li fadi amri wa ha'i udhri wa takaddimi nuzuri wannan ya kama da sauran hudubobi bayan hamdala da yabo ga Allah sai kuma salati ga annabi bayan kalmomin shahadai biyu kenan shaidawa da raba ubangiji sai Allah da yabonsa da kuma shaidawa Muhammad sallallahu alaihi wa da salati gare shi to anan ciki ya dan fara bayan ya ce abduhu wa rasulu ya ce arsalahu li infadhi amri ya aiko shi don zartar da al'amarinsa ko umarninsa wa in ha'i uzuri da kuma ainihin kare uzurinsa ma'anan ƙara uzuri a nan yana nufin isar da uzuri din uzuri kuma nan yana nufin kinaya ne ga hujjoji a ƙaliya da na naƙaliya wato hujjoji da aka ciro aka ruwaito kenan eh, imma ayan Allah ko hadisin annabi da kuma wanda kalma ba ta faɗa ba amma hankali ya nuna ma'anansa daga kalmomin da aka ambata wanda shi aka aiko wannan manzo da shi wato kenan isar da wannan sako uzuri ne wato an ma'ana an yanke mu mutum hanzari to wata ƙadimi nuzuri da kuma gabatar da gargadinsa ko da ke a jam'i ya zo nuzur jam'i ne na gargadi na zir wato wannan kuma labarukan da aka bayar wanda allah ta'ala ya saukar wanda yake gargadi ga ukuba akan munanan ayyuka cikin wa'annan kalmomi amirul mumin ya faɗi wani bangare na hikimar aiko wannan manzo arsalahu li infazi amri wa in ha'i uzri wa taqdimi nuzri eh, a kalmomi uku zartar da al'amarinsa wato ba da an aiko shi ne da saƙo ya isar kuma don allah ta'ala ya zartar da wannan ya zama an isar ma mutane da sako kuma don su aikata ko su aikata ko ku aikata su don haka ne ce wa in ha'i uzuri da kuma kawo karshe ga uzurinsa wato kaga kenan ko kai ko kai an dai gaya maka wata ƙabilin uzuri da kaddamar da gargaɗi kaga idan ainihin ran da ka ga sakamakon abin da aka gaya maka ba za ka ce ba a gaya maka ba wannan kenan daga wayannan kalmomi za a yi fahimtar wani bangare na hikimar aiko manzo sallallahu alaihi wa alihi da saƙo to sai kuma a wani wurin yake cewa arsalahu wannan kuma a cikin huduba ta tara kenan huduba ta tara yake cewa arsalahu ala hini fataratin minar rusul wa tuli haj'atin minar umar wa atizamin min alfitan wa intisharin min al'umur wannan lallai a cikin wannan da huduban tana da tsawo amma daidai gwargwado a gurguje za mu karanta don ya nuna halin da ake ciki kafin aiko annabi sheikh ibrahim azazzaki na cikin bayaninsa ne dangane da yadda amina yake bayyana yanayin rayuwar mutanen makka a lokacin jahiliya inda mazan allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da abin da suke ganinsa ba abu ne mai yiwuwa ba su bar bautar gumaka su koma bautar allah shi kadai kamar yadda sakon yake kira ga malam da ci gaba da karin bayani arsalahu ala hini fatratin min rusul ya aiko shi wato shi wannan manzo sallallahu alaihi wa ali a yayin kamfan manzanni wato an sami wani tazara wanda tsakanin aiko wani manzo da wani manzo ana ce mashi fatara tazaran da ke tsakanin aiko manzo da manzo wa tuli hajjatin min al-umum da kuma tsawon bacci na al'ummu wato bacci anan yana nufin kinaya ga halin da ake zaune a ciki na gafala kenan wa atizamin minal fitan da kuma ainihin fitinu sun azama sun jaɗa mara itizam ainihin daga faɗin laraba sukan ce zama farasu eh, idan ya wuce a su kwane wato ainihin wato nan yake fitina cewa fitina na kwarara kenan lokacin fitinu masu yawa wanti sharin minal umur da kuma yaduwan al'amura wato miyagun abubuwa daban-daban takalidai ne na da ne miyagun al'adu ne zalunci ne nan gasu wata razzun minal hurub da kuma buruwa na ya yaƙoƙi a lokacin wato yaƙe-yaƙe tsakanin ƙabiloli sai yin ce talazu wato buruwan shi kamar kai kina kamar harshen wuta na tashi wato a lokacin ana wutacen yaƙi-yaƙi na tururuwa ana tururuwa su ana kunna wata can yaƙoƙi na ana ta yaƙi-yaƙi tsakanin ƙabilu da garuruwa wa duniya sifatun nur a lokacin ita duniya mai kisfaffen haske kasif wannan gari ta ainihin kamar da aka akan ce ainihin kusufi da kusufi ana ce ma rana in ta ana ce ta yi kusufi kisbewa da ta yi to ainihin da tsakiyar rana a gadare ana ce kuma ra'ayi wata ya yi kusufi duk kusan ma'anunsu ɗaya illa kisfewa na kusufi ya fi tsanani akan uh, dushewa na kusufi don inda da dare ne ainihin aka yi kusufi akan ga wata ɗin amma ba haske dama dare ne ya kamata a gabarin wata amma sai a ga watan gashi amma ba da haske in ko da rana ne aka ga dare shi ya fi muni to shi wato nan kisfewan haske ma'ana lokacin ya kamata ya zama akwai haske amma kuma ga gashi babu zahiratul gurur ita duniya kenan wa duniya kasifatu nur zahiratul gurur tana bayyana ruɗu. wato ba kawai ta rufe hasken shirya ba ne. a'a kuma ta bayyana rudu wato ta sawwala ma mutane ruɗu a matsayin shine daidai kuma sun dauke shi daidai suna ayi akai ba su san suna cikin bata ba ne ala firarin min waraƙiha wa iyasin min samariha a yayin jajatan ganyenta wato kuma wannan duniyan ya sifata da kamar itaciya kenan ganyenta ya jajata ma'ana ya ɗauko bushewa wa iyasin min samariha da bushewa ‘ya'yanta kamar itaciya mai yin ‘ya'ya idan e, e, ainihin ganyenta ya jajata ya fara alamantawa za ta mutu kenan kuma 'ya'yan itatuwan suka tamuke mu ɗauka kamar ɗan itace kamar mangoro misali sai aka ganye ya fara zama ja ya fara bushewa to kuma su kuma 'ya'yan mangoro sun fara tamukewa kinaya ga ainihin eh, duniya yanzu kamar ta mutu matatta wagwirarin min ma'aya da kuma kafewar ruwanta kinayan ainihin farola ga ainihin ita duniya yanzu gashi ta dauko mutuwa mutuwa ga barin shirya ba mutuwa na hakika ba to da yake lokaci na hararan mu za mu iya cewa ainihin za mu dora a akan wannan hudu ba ta tamanin da tara insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin To jama'a masu da wannan sharhi akan kalaman aminu bin alayhi salam daga sheikh ibrahim yakubu azizzaki ya gauron haka mutunci a nigeria ne muka kawo karshen wannan shiri na yau godiya ta musamman ga sheikh ibrahim azazzaki a madadin waɗanda suka haɗa sautin shirin ni awal kunya da na tsara nake yi muku fatan alheri wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu